kusan taro ne da mun tashi baran-baran babu wani fahimta saboda ba su son su fahimci gaskiyan mu ko ba za mu yadda a yi ƙarya ko kuma a zalunci wato ma'aikatan Najeriya. Comrade Nasir Kabir kenan na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ULC ke mani ƙarin bayani kan zaman tattaunawar da suka yi da jami'an gwamnatin tarayya jiya biyo bayan yajin aikin gama gari da a yau ke shiga rana ta biyu. Taron wanda shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya uwar gida Winifred Ikanem Oyo Ita ta jagoranta bai haifar da ɗa mai ido ba To kuma yasa yanzu 'yan kwadagon ba sa aminta da gwamnatin tarayyar? Su gwamnati suna nuna cewa sun ba da rana yanzu za a zauna wai hudu da wata. Ba maganar zama hudu da wata bane da nemo. A'a magana ne na yaudarar da aka yi baya. Mun mun san za kuma irin shi to shi yasa muka jaye daga wannan magana nata muka ce mu za mu ci gaba da wato yajin aikin mu idan gwamnatin da gaske take yi ta fito ta kira wannan kwamiti a ranar ranar a zauna sa aikin nan a faɗi sabon wato albashi. Wannan shine kawai abin da muke buƙata a ita ko gwamnati. ma'aikatan gwamnatin tarayya Oyo Ita ta ce suna aiki tukuru kuma ta yi amanar cewar babu abin da zai gagara. Amma muna buƙatar sanin takamaiman adadin abin da za a ƙara cikin albashin kuma akwai buƙatar a sanya gwamnatocin jihohi cikin wannan batu. And of we have to carry the states along. Kowane irin kallo masana kewa wannan yajin aiki Dr. Abubakar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. Shi yajin aiki inda zai zama babbar koma baya ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari zama kaman makami ne a hannun masu adawa da gwamnati wanda za su rika amfani da shi suna cewa ta kasa saboda wata biya bukatu da muradun ma'aikata ba ga shahar ma'aikata sun mata yajin aiki kusan yanzu duk wani abu wanda bai da kyau zai kasance makami ne a hannun adawa sa'an nan kuma idan yajin aiki ya ci gaba ya nisa kuna ma iya shafar magoya bayan jam'iyyar apc ɗin da kuma ta ba shugaba Muhammadu Buhari wanda waɗansu su ma'aikata ne. don za su ga cewa tun da ya kasa biya musu bukatunsu to ba za su yi shi ba ko ba su yi shi ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.